wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba wata da zara haske baya gushe ba sauti a rera in an yi ba gaza ba sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba sirrin tunani ba a sanda mai sani ba mugun nufi mai yi bayyanar sira ba wata da zara ba shi ne abin nufi ba abin kwatance wanda bai sani ba kalubale wanda ba a yi marshiri ba wanda bai sani ba shi bai faɗi ba abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba shi so ba a shirya su guguda daga ba cikin mutane akwai wanda bai iya ba alaikum. Salamu Lafiya? na a kwance haka? kinga wallahi ƙawata duka ciwo Biki wajen mai magani ba? Ban san wurin mai maganin da zan je na karɓi magani ba ƙawata. Ƙawata ina yake? domin na je na samu wannan maganin lalurar da take damuna baki san alhaji zaraddini me ya kan ku shugaban jijiya ba ai shi yake ba da magunguna don lalurar da mutum yake da ita kuma insha Allah har in dai mutum ya sha maganin zai samu waraka ai wannan ba zama ya kamata mu yi ba don haka tashi tashi tashi tashi tashi assalamu alaikum al'ummar da suke gida da guraren ayyukansu sunana ne alhaji zaharaddin wanda aka fi sani da mai yankan shakku shugaban jijiya daya daga cikin shahararrun ingantattun masu magungunan gargajiya da ake tunkawa da su a ƙasar nan za a iya samu na a ofis ina da ke layin muslim community daura da maja plaza a cikin garin funtuwa sannan mutanen da suke unguwar kaura a cikin garin daura za su iya samu na unguwar kaura kusa da shagon matalla mai wankin hula sannan waɗanda suke cikin garin kano za su iya samu na a junction ɗin prison na goren dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project ina son ne magana akan mutanen da suke fama da matsalar sanyi idan kana fama da matsalar sanyi ya za kai san kana fama da matsalar sanyi za ka riƙa yin fitsari kana jin zafi ko kana fitsari kana ganin farin ruwa ko kana samun kaikayin matse-matsi ko kuma mara ka ta riƙa ɗaurewa sannan ina son na yi magana akan mazaje ku sani cewa bayan ci sha tufatarwa akwai kuma gamsarwa tsakanin ma'aurata idan kuna jin ɗaya daga cikin wa'annan alamomin da na bayyana da ma wanda lokaci bai bani damar bayyanawa ba insha Allah idan kuka kuka zo kuka same ni za a samu mafita da izinin Allah sannan ina son na yi magana akan waɗanda suke fama da matsala hawan jini ko kuma ciwon siga ko kuma HIV duk wanda yake fama da wannan ɗaya daga cikin matsalolin kasi kasa a gwiwa su gaggauta zuwa su zo su same ni ni alhaji dini mai yankan shakku wanda aka fi sani da shugaban jijiya insha Allah idan kuka zo wajen mu za a samu mafita da izinin Allah sannan kuma mukan tura wa mutum magani ko a ina yake a faɗin duniya ba tare da an samu wani matsala ba insha Allah in kuka yi tawakali ga Allah za a samu mafita ubangiji Allah ya sa a samu biyan bukata ina mata masu fama da cutar sanyi ko suna yin fitsari suna ganin farin ruwa na fita a gabansu ko kuma suna jin kaikayi ko kuma su ji su tana dinga yi musu ciwo ko abu yana motsi a cikin cikinsu idan wannan ciwon maran ya yi tsanani a jikin ya mace yakan iya ja mata rashin rabo Allah ya kiyaye. Ya za a yi kasan kana fama da matsalar ciwon suga? za ka ringa fitsari kamar sau shida sau bakwai kan gari ya waye. hakan yana iya hana mutum samun isasshen bacci ina masu fama da matsalar jijiyoyi in mutum yana da matsalar jijiyoyi za ka ga ya kasa ruku'u na sallah ya kasa sujjada zai ke jin matsanancin ciwon baya ciwon gaɓoɓi ka ga idan zai hau abin hawa ma sai an taimaka masa a koda yaushe yana cikin takura da matsala ina waɗanda ba sa iya tafiya sai da sanda su garzayo gurin alhaji zaharaddin mai yankan shakku shugaban jijiya ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jiki ciki watan hiv wata aka fi sani da kanjamau to su garzayo gurin alhaji zaharaddin sannan kuma ina masu fama da cutar asma alamomi da za ku ringa jin wannan cutar ta shige ku shine za ku ringa fama da tari da kuma haki da rashin yin tafiya mai nisa za su ringa jin tashin zuciya da kuma yawan amai bacin rai ma yana iya haddasa da ya aka yi? Ya yi kai zan tambaya ya aka yi saboda gashi nan fuskar ka annuri ya bayyana a tattare da kai. Ke dai bari ina zuwa. Ya. Ko dai waccar matsalar ta kau. don wannan yanayin naka yana nuni da alhishir ne. Kin ki manta da batun Amina yanzu. Yanzu kin samu sabuwar yar uwa fila. Ya jami kana nufin kayi sabuwar budurwa kenan? A ina? Ya sunanta? Ya ne ya haɗa da ita. amma ni ban ganta ba kawai da ya gabatar mata da ni ne kuma ta amince da ni tun kafin ma muga juna yaya kamar akwai matsala a cikin wannan al'amarin fa amma kar kai kokarin sanar da umma ka bari sai ka je ka kun fahimci juna ka sanar da ita no babu wata matsala nabila amma ke wace matsala kike hangowa farin cikin maye gurbin amina zaka ɓoye har sai komai ya daidaita Sannan shi ya Yahaya, wani tabbaci ya baka da har kake ganin wannan abu ba haɗari a cikin cikinsa. Nabila, babu wata matsala za ta ci dawo. Yahaya mutum ne na gari kuma amini ne na gari. Tunda kika ji ya gabatar man da wannan yarinyar ya tabbata za ta min ne. Kamar yadda bata ganna ba ta gamsu da ni kuma ta yadda da ni ta karɓe ni a haka. Ni ma kuma na gamsu da ita na kuma karɓe ta a haka. To, Allah ya tabbatar da alkhairi. Sai kuma sunanta da inda take da baka faɗa min ba. bai gaya min sunanta da inda take ba amma na san tunda yahaya ne ban da matsala da shi ni ma kuma na kamu da soyayyarta kamuwa kuma yaya yes ina son ta wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba Maimuna, ya kamata ki rage wannan damuwa da kike yi, da kuma ki rage tsawaita wannan ƙiyayya da kike wa Aminu. Murgayi dai za ce, murgayi kuma Aminu mutuwa ya yi? Me yasa ba zai mutu ba? Saboda bai aikata abin kashewa ba. Yayi, kuma ni zan kashe shi da hannuna. Amma ke ma kin san duk wanda ya kashe wani, shi ma hukuncin kisa? na zaɓi na kashe shi idan ya so ni ma kin a kashe ni kuma a halin da nake ciki na rashin adam wallahi mutuwa ce kawai yafi dacewa da ni na Nafisa na sha faɗa miki Maimuna duk duhun da ya lullube mutum to komai akwai lokacinsa ki fawwala wa Allah komai shi zai yaye miki duk duhun da yake da ya lullube ki amma ke na ga gaba ɗaya kamar ba kya ɗaukar shawara labarin kashe Aminu da nake baki wallahi ba daban wani abu ba da sai dai ki ji labarin mutuwarsa sunana Ibrahim Musa Ibrahim. To yi. Wani abu ne yake tafa da ni zuwa gurin ki, amma kuma na ga kamar a cikin damuwa kiki. Kawai ka tafi abin da ya kawo ka, babu ruwanka da damuwa Ok, gaskiya ne. Am, jiya ne dama da kika wuce ta nan layin oga iyalu? To na ganki gaskiya a lokacin na so in yi yunkurin yi miki magana saboda gaskiya ba zan ɓoye miki ba magana ta Allah a lokacin da na fara ganin ki na ji kin kama zuciyata sosai to na yi ƙoƙarin dai in san ina ne gidanku wannan abin ya gagara to akwai wani aboki na Anas Adamu Karayi ina kwatanta masa ke sai yake cewa ya ma san ki to shine mun kwatancan nan gidan ya Allah da in kina zo nan gidan zan sami shi Anas din kwarai kuwa tabbas kin yi sa'a da kika je kika ga ba Aminu bane ya je gurin ki ni ne rashin sa'a amma wallahi da haɗuwa ta da shi ido na sa, wallahi sai na aikata masa haka ke yanzu kawai sai ki aikata kisan kai saboda kawai mutum ya nuna yana son ki fiye da kisan kai ma zan iya aikatawa saboda ba na son shi na tsane shi amma ya ƙi ya fahimce ni ya daina zuwa gidanmu. Maimuna. Ina jin ki, amma don Allah ina ki, Allah isa duk maganar da zaki faɗa min ba ta shafi Aminu ba. Me yasa kika saurin haɗa ni da Allah tun ba ki tsaya kin ji me zan faɗa miki ba? Saboda na tsane shi, kuma ba na son duk wani abu da ya bance shi. Na sani, amma maganar da zan yi ko kusa da shi ba ta zo ba. Wani abu ne na daban da zaki gaya? kin guji Aminu fir to in baki shawara mana ki bi kudurin da Ibrahim ya zo miki da shi mana. Ke ni fa na gaya masa soyayya ta daina burge ni. Har Salima, ni duk wanda ya zo min da magana soyayya wallahi tsanan shi nake kuma in ga bakin sa a idona. Amma ya nuna wai shi yana so na tunda ba a dauran aure ba. Maganarsa gaskiya ne, ni ban ga aibinsa ba da ba za ki iya buɗe mai zuciyarki ya shiga ba. Zuciyata ta mutum ɗaya ce Adam. shi na wa ita kuma tun da ya shiga ta riga ta kulle. To amma ina ƙara baki shawara ki janye mummunan ƙudurin ki akan Aminu. Ki tsaya kawai iya tsanar da kika nuna mishi. Nafisa, ni fa babu abin da zai hana ni na kashe shi. Wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba. Na'am. ya aka yi ganki kina fama irin wannan fara'a <laughs> umma yanki nawa <laughs> wata da ma an ce da ma guje wata da ma ana nawa ga kunin ku biyu daga yayanki Jamil sai ke yar auta hmm haka umma mun zama mu uku kamar yaya ya Jamil ya samu miki sarka Umma kamar baki ji daɗin wannan albishir ɗin da ne miki ba. Baya ban ji daɗi ba ne. Ba na son abin da ya faru a kusa-kusan nan ya sake faruwa. Kawai abin da nake tsoro kenan. Umma kin amince da auren ya Jami? Hakika na amince da aurensa ɗari bisa ɗari. Amma ina son idan ya zo za mu zauna da shi mu yi magana. wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba Habib, ko miliyan nawa ka samu? Habib, wai har miliyan nawa ka samu ne? Nasir kenan. Kai dai kullum magana ka kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi ne kawai. Habib kenan. Ka san ita rayuwar nan da yake gani idan baka da ko sisi to ka zama suri ba illa cin wannan kadamin da muke ciki. Nasir kenan. Haka dai mutane suke cewa. amma ni kuɗi ban ɗauke shi wani abu wanda idan mutum yana da su baka karsa ta yanke saka ba ka gane saboda abubuwa da yawa kuɗi ba sa iya yanzu amma fa wannan personal karatu ne nawa idan ka nutsu za ka gane kana ganin komai yanzu ya zama jari hujja na lura mafi yawan mutane sun ɗauka kuɗi kawai shine rayuwa kaga malam Me ba wa'azi na ce kai mun ba abin da yasa nema wannan magana saboda na ga farin ciki da annashuwa a tattare da kai shi yasa ai baka san wani abu ba wata gallele budurwa ne wallahi shi yasa ka ganna a cikin farin cikin nan kai ba dan Allah rai kuwa da gaske abokina Habib da alama dai ta jefa ce a gaban mota ko ai za ta zo ne Nasir wannan ni nake tabbatar maka wannan ba ma wai mota ba ta hawa jirgi ce ka gane ai ko zan so haka wani lokaci za ka tsara mana mu je na ganta lokaci zai yi abokina zan kai ka ka yi haƙuri shi ne na gaya ma kawai kai ne kamar goma gidan Hello, Bala. Hello? Ya ake ciki? Ki yi haƙuri ne muna. Wallahi ina cikin ruɗani, komai na wasu wargajewa yake yi. Ki yi haƙuri ne muna. Ka ga Bala, kada ka bani haƙuri kawai kai min bayanin yadda kuka yi da Anti Mansura. Yanzu dai kina gida? Ni ba wannan bane matsalata, kawai matsalata sanin halin da masoyina yake ciki. ga nan zuwa gidan naku yanzu insha Allah ina fatan bai ba wata matsala ba ce ba ko bala matsala akwai ta amma bara na so gidan naku tukunna to shi ke wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura yi kuskure ba. san da zuwa yawwa saudat ku a'a ban gane saudat ba kamar yadda mai ba da ku ya kwatanta masa ku shi ne kuma sai nake tabbatar da cewa saudat in ce kowa ya <laughs> to ai ba zai ka tsaya wani kokonto ba ko ni ce saudat ko ba ni ba ce saudat tunda har ka iya ganewa ai me na tsayawa na kokonto eh haka ne amma ina so ne tabbatar da soda inda da nake nema ita in ce koko kada in je a samu mishkila Tabbi. to babu wata yarinya a cikin gidan nan an ba ni ba di yarinyar da ka gani sai dai ko kawata ce ko kuma ɗaya daga cikin family ɗin gidan mu suka zo Bestel alhamdulillah na to malam yaya kake ko mm, ikon Allah to me abin wani godiya na yi wa Allah godiya ne saboda ina neman ki kuma sai Allah ya kawo min ke <laughs> taɓi wannan magana na kama da abin mamaki yake ni ban ma taɓa ganin wannan fuskar taka ba ni kuma kin ga last time na taɓa ganin wannan kyakkyawar fuskar taki guda ɗaya so ɗaya shine ma yanzu na zo na shaida miki cewa na yi miki miki su miji kuma of course yes na ma kasa gane wannan fahimtar taka me kake nufi miji kuma wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba alhamdulillah na umma kai wannan wanka wuri mai muna zaka kenan a'a ban gane ba na yi magana mai muna na ga kana haɗa rai akwai matsala ne mada gurin mai muna amma daga fitowa ta yanzu sai na ji wani daban a jikina gabana yana faduwa <laughs> a'a bahaushe ya ce faduwa gaba a saran namiji karka damu ka dakiyar da zuciyarka ka fuskance ta ni na san ba wani abu ne ya sa ka haka abubuwan da take maka ne suke da maka a cikin ranka amma idan ka dake wata rana sai labari za ta saba in kuka saba zai zama tarihi to ma kai dake ka zama namiji kaji Allah ya taimaka sai ka dawo to ka ce ina gaishe ta ta bi shanu vừa chưa đây gần hầu cả Safiya. Safiya. Safiya. Alhamdulillah. Allah na gode ma yau kun da ta ka. Safiya. Safiya. wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba wata da zara aski baya gushe ba sauti a rera in an yi ba gaza ba sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba sirrin tunani ba a sanda mai sani ba mugun nufi mai yi bayyanar ba wata da zara ba shi ne abin nufi ba abin kwatance wanda bai sani ba kalubale wanda ba a yi marshiri ba wanda bai sani ba shi bai faɗi ba abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba shi so ba a shirya su guguda daga ba. cikin mutane akwai wanda bai iya ba